Assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku na Sani zan gabatar. Wannan shirin zai yi duba ne akan yadda 'yan kasuwa ke bi kasuwanni a daidai lokacin da aka fara girbi a wasu sassan arewacin Najeriya suna sai kayayyakin abinci saboda su ɓoyi domin cin ƙazamar riba ba tare da la'akari da irin tsananin yanayi da talakawan ƙasar ke fama da shi ba. Bayan da al'ummar Najeriya da na sauran ƙasashen duniya suka kammala hidimar ɗawainiyar damuna, babban abin da ya rage shi ne girbin amfanin gonakinsu don samun sauƙin rayuwa daga tsadar kayan abincin. A wannan lokaci na girbi, magidanta kan samu sauƙin rayuwa kasancewar farashin kayan abincin kan sauko, sannan kuma sabbin kayan abinci kan maye gurbin tsoffin a kasuwanni. A mafi yawan manyan kasuwannin garuruwan arewacin Najeriya ana iya ganin manyan motocin dakon kaya masu shigarwa ko kuma fitar da buhunhunan kayan abinci zuwa wasu garuruwan a wannan lokaci na kaka. Sai dai kuma a yayin da ake fatan samun sauƙin farashin kayan abincin a daidai wannan lokaci sai gashi murna na neman komawa ciki kasancewar masu hada-hadar sayan kayan abincin don ɓoyewa sun bazama kasuwanni da kuɗinsu a hannu. Malam Mamuda mai unguwa wani matsakaicin manomi ne a Najeriya ya jawo hankalin 'yan uwansa manoma da su nisanci garajen sayar da amfanin gonarsu tun ba a je ko ina ba. To, jan gani jini ma 'yan uwana manoma a wannan shekara sun dai ga abin da ya faru baya. Kuma damunan muna tsamman za ta kai ƙarshen watan goma kuma gashi ma ta tsaya a farkon kusan farkon watan goma. Kuma ya kamata a ce in ka sha wahala ɗaya kar ka yarda ka sha wahala na biyu. yan wani manoma sani wannan abincin ba shi ne rayuwarmu za ka zo ka sai da abin nan naira ɗari takwas kuma za ka zo baka da shi ka je ka saya naira dubu ɗaya ɗari shida kuna gani yanzu yan wani manoma wani ba zai kama hanya tafi gonan bai da abin da ci a gidansa kuma har ka tafi gonan kai kanka ba karya ba kuma baya ka sai da abincin ka. gaskiya kamata me yi kyaman wa kanmu mu tsare mutuncin kanmu da na mu domin in ka siyar wanda ka sayar masa nan fa ba ruwansa da mun yi tausayin ka wani lokaci an ce kamfanoni ne ma waɗanda suke rarraba kuɗi a hannun ɗaiɗaikun jama'a su ne suke shigowa gari domin sayan waɗannan kayan abinci mm. to su kamfanonin suke zuwa suke raba kuɗi wa mutane suna zuwa suna sayan kan abinci har yanzu idan mu manoma mu sani cewa kamfani ba ta tausayi mu yau idan ka sayi taliya ko makaroni naira ɗari biyu da hamsin gobe za ka sai shi naira ɗari hudu da hamsin to me da su gwada maka yanzu sun ba kuɗi dan kalilan ka sai da amfanin gonanka gaskiya me male ne wa kanmu ni inda sha'auri na ne hatta karama mi ma inda kana da akuya karka sai da ita yanzu ka bari sai ka tabbata cewa damuna ta sauka ciyawa ta samu akuyan ka ta samu cewa ka ka sai karawan ka ni kiran zan yi masu kenan ko kuma kiran da mun kimana kenan akan magana yawan sai da sai da amfanin mu to ita gwamnati akwai wata rawa da za ta iya takawa nan don kare manoma daga gaggawa sai da kayan abincinsu E, gwamnati ya gama da ba ma tana da rawa ba ita ma take da wanda ta taka domin duk wanda take da adalci take tausayin jama'a kamata ya yi ta matsare bakin iyakokinta manya-manyan kasashen duniya ba sa barin kanakan iyakokin juyin su a wargaje a bure sukan tsare domin jin daɗi da rayuwar su. mu yanzu muna ji muna gani za a dinga ɗauko kayayyakin mu ne ana wucewa garuru mu ana fita ya kamata gwamnatin jihohi ba ma na jihar Bauchi gaba ɗaya ba na ko ina masu tsare bakin bududun su domin ita kanta gwamnatin ta tunani ba ta in ta tsaura ta nutsu wannan abin da ake sayan ma ana musu ji ne domin gwamnatin ake ake karyawa domin duk wanda mai kuɗi ya sai kayansa ya ba shi kuɗi ya zo faɗa cikin talauci da talakan da mai kuɗin da a zo na sa zagin gwamnati gwamnati ba ta da alheri ya gabata gondi ta yi ruwa ta yi tsaki ta shigo cikin tsilindin don hana safaran kayan abincin mutane su ko mutane su ji tsoron Allah su ma su tsaye kayansu kada su da su watsa ina ji ganin su tsaye kayansu ya'ya ne da mata muke da shi ƙanana in baka tsare ba kana ji kana gani wala wadannan yaranka akan abin karyawa ma sai ka zuwa makaranta ko da yake Wannan lokaci na girbin amfanin gona lokaci ne mai cike da albarka a wajen manoma da magidanta a gefe guda kuma ayyukan masu sayan kayan abinci don ɓoyewa har sai ya yi tsada na neman hana masu cimma wannan fata. Amma a wajen Alhaji Muhammadu Dan Azumi wani mai sana'ar sayar da buhunan hatsi a garin Bauchi kowace shekara da irin yadda take zuwa don a cewarsa bana damunar ba ta yi kyau ba lamarin da ya sanya rashin wadatuwar kayan abinci a kasuwannin arewacin Najeriya. a yanayin daminar mu ta bana ta wannan shekara da ta shigo muna ganin cewa amfani babu alamar sauki a fahimtar a yadda daminar ta nuna mana sabila da halin da muke ciki tsohon kayan da yake hannun mutane na shekaru da ya wuce ya kare sabo ne tun na ɗanyensa ake cinsa to yanzu bai gama bushewa ma ba ga kayan bai sauke bare in ya bushe ina za a same shi to halin da muke ciki yanzu a kwarin da suke kukan cewa akwai kamfanoni na manyan masu sarrafa kayan abinci da kuma wasu manyan 'yan kasuwa da suka bazama suna suka shigo kasuwanni suna sai kayayyaki ba ga wannan shi ma zai iya sa kayan ya yi tsada? na'am zai iya sa kayan tsada amma ishu da yake faruwa fes in har baku da shekararren kaya a ƙasa tsohon kaya kayan nan na danye kuma ba sani mu Najeriya muna dan adam da ya wuce estimate din da ake a yanzu mutane da muke da su so da haka iya mutane da muke da su na cikin kasa za su iya cinye abincin da muka noma ba tare ma da kamfanonin sun shiga ba kuma a yanzu kamfanin da suke ta za su shigan ba su shiga ba tunda har yanzu ba wata kamfanin da take iya sayan kaya danyen kaya ta aje sai dai ta saye shi ta yi aiki da shi to ina lokacin da za ta bukata za ta saye shi ta aji. ina za ta samu kaya a alanar sitin to gwamnati ta kan yi shawara wani lokaci cewa za ta sayi kayan abinci ta boye a rumbunanta saboda watannin gaba kana da kana goyon bayan irin wannan shawara ta gwamnati to alhamdulillah za ta iya saya amma kuma ishe ina kayan saya mu abin da muke magana kai kayan ne babu shi a hannun mutum in ka ce kaya babu shi kamar damina ba ta yi kyau ba kenan damina ba ta yi kyau ba sakamakon mu arewacin najeriya mun samu karancin ruwa wanda duk a yanzu har zazen da muke wanda muke tare da su mu muke mutanen kauye muke tare da mutanen kauye gonar da ake iya buga shinkafa buhu ɗari yanzu sai ga an buga saba'in sittin so ina in ka je gona za ka ga yabanya amma ka duba za ka babu kayi a ciki so a kamar layin shinkafa haka masara da lokacin da ruwa ɗauke duk masarar da ta nuna za ta nuna za ta yi ba ruwa so ta samu na sannan kuma wa'innan kenan sannan muna da matsaloli na crisis da muke da shi a arewacin najeriya ya yi affecting din wajen noma na fiye da kowa ke tunani menene ina yanzu ina mafita yanzu misali a tambaye ka ce ka ba da shawara so alhamdulillah mu mafita da muke nema bayan allah da farko dai a fara a kama addu'a ci gaba da addu'a na daya sannan na biyu gwamnati ta duba kofofin da za ta nemo tallafi ta shigo ƙasa wa arewacin najeriya da suke noman rani a buɗe hanyar da za a samu taki cikin sauki a samu mai da za a yi aiki cikin sauki yadda za a talakawa da su bude gonaki su yi noman rani wannan noman rani muna sa da zai iya taimakon mu tunda muna iya noma masara na rani muna iya noman shinkafa muna iya noman farin wake ma na rani har gyada muna iya noma wannan rani inda ruwa har yanzu ana ci gaba da samun 'yan najeriya da ke ƙara roƙon gwamnatin ƙasar kan buƙatar sake buɗe kan iyakokinta da sauran makwabtanta don shigar da abinci cikin ƙasar amma ƙungiyoyin manoma da wasu manazarta na sukar wannan shawara don a cewarsu wajibi ne najeriya ta kasance kamar sauran manyan ƙasashe da suka dogara a kansu a fannin samun abinci a nasa gefen Alhaji Ali na Barde wani mai sayan kayan abinci daga hannun manoma don sayarwa yana da fahimtar cewa ko gwamnati ta buɗe kan iyakoki ko bata buɗe ba masu ɓoye kayan abinci a rumbunansu ba sa jawo tsadar abincin. Alhamdulillah kasiran shigowan kaka irin na bana ta shigo mana insha Allahu kamar da daɗi. sakamakon kaga yanayin ruwan sama an yi ruwan sama daga karshe wanda amfani kowanne muna ganin insha Allah dai nuna kuma dai da ma'ana dai da abin da manoma suke so da ikon Allah bai zin lahi ta'ala sai dai kuma bambancin farashi kuma gashi kakan ne amma kuma kayan ba sauka yanda mu muke tsammanin da su sauka ba saboda yanayin irin na bana to amma akwai waɗanda suke korafin cewa rashin saukan farashin baya rasa nasaba da yadda wasu 'yan kasuwa masu misali kamar ajiye kaya su boye saboda farashi ya tashi suke wato aikace-aikacen su me zaka ce akan wannan eh to gaskiya kamar masu sayan kaya su ajiye waɗannan ba za su iya ɗaga kasuwa ba sakamakon in dai damuna ta yi kyau to sha Allahu su ɗin da su saya har su gaji su bari kuma su bar ma shauran ƙananun mutane su ci gaba da saya suna amfani da shi a gidansu na yau da kullum sha Allahu dan sayan su ba dai kawo tashin farashi ba in kaga an samu matsala na wajen tashin farashi sai dai idan ita kasuwan ta canza daga yanayin yadda muka santa kamar ya kenan kake nufi a wanda nake nufi shine kayan yana cikin zuwa sai ya yanke ya daina zuwa ana samun wannan gashi kaka ne amma kayan yana zuwa wajen mutane wata rana kawai sai ku ga ya yanki a kasuwa to irin sa ne yake zai sa farashin ya kara hauhawa yanzu menene ka nan kasancewar kana cikin wannan sana'a nan da 'yan kwanaki kan abin da ya shafi farashi na kayan abinci. To, insha Allah abin da muke harsashe duk da dai shi harsashe ba shine tabbas ba, sai dai tsammanin kamar abin da aka saba gani a wannan lokacin. to shine abin da ni nake hangowa farashin dai ya zama kashi biyu abin da nake nufi da kashi biyu da iya samun farashi bayan kamar sati ɗaya zuwa sati biyu kuma sai sake canzawa kakan dai abin da nake nufi ba za ta yi kamar irin na kullum ba sakamakon irin wahalan da mutane suka sha a daga a baya shine dai sa kakan ya danyi bambanci da irin na kullum sannan kuma kaga duk wani wanda yake ganin cewa ya sha wahala to dai sake dabara ma kansa domin ya samu yanda dai wancan wahala wanda ta wuce bai sake fadawa a ciki ba to kaga wannan dai ba shi dama ya danye wani asusu da wani tanadi haka na amfaninsa domin ya samu dama ya biya bukatansa na wannan lokacin da ya sha wahala ita ma kungiyar 'yan kasuwa ta najeriya ta nuna rashin goyon bayanta kan wannan tsari na jibge kayan abinci a sto-sto da nufin fitarwa don sayar da shi idan farashi ya tashi Sakataren ƙungiyar na jihar Bauchi Alhaji Mai Jama'a Bello wanda ya bayyana hakan cikin wata zantawa da ya da wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya gargaɗe irin waɗannan 'yan kasuwa da su guji jefa 'yan ƙasa cikin ƙunci da mawuyacin hali na rayuwa. abubuwa sun yi tsada rayuwa ta yi tsada abubuwan abincin nan shine rayuwar mu an ce kar a shigo da wani daga waje mu ko bai kamata a ɗebi nama a fitar da shi waje ba su masu kayayyakin abincin nan suna tarawa alaƙiƙa ina ina jawo hankalin su cewa tsoron Allah in ma ka saya yayi tsadan ka je ka sayar da tsadan to dole da ka je ka so wani abu kai ma da a maka tsadan saboda abin da kai mu wani haka da a yi maka saboda ɓoye kayan amfanin gona ba daidai ba ne mu ɗin nan talakawa mun dogara da kayan abinci duk inda aka ce maka an waye gari babu abin da da a ci to hakika an shiga babban masifa sai dai mu ci Allah kai saboda haka ba daidai ba ne ɓoye amfanin gona kuma su kansu su ma manoman su dinga haƙuri da abin da Allah ɗora musu domin menene abin da Allah ɗora musu idan ka noma abincinka abin da da mu muka sani in ka noma abincinka kakan aje wani da ka ci kakan aje wani da ka yi iri sannan sauran shi ka je ka sayar da shi amma yanzu ka duba ka gani cewa amfanin gonan yana gonan ma ake zuwa ake sayewa wanda yake ba ka kashe maka kishin ruwa ba duk abin da aka saya amfanin gonan nan cikin lokaci kaɗan kai ma za ka rawa nan kuɗin to kaga na amfanin ta saboda haka na jan hankalin yanka manoma da su kansu yan kasuwan su ji tsoron Allah su daina yin wannan abubuwa. Wasu kuma suna cewa su 'yan kasuwan suna yin haka ne saboda gaba su a su saya su ajiye saboda idan an shiga matsatsi su ko kuma nan gaba lokacin idan damina ta faɗi su fito wa jama'a a saya. Ba ga kamar taimako suke yi? Mm, wannan ba taimako ba ne. Wannan taimakon in ma taimako ne taimakon kansu da kansu suke to amma kuma ko taimakon kansu da kansu ne ma bai dai ta karya karya ba saboda in aka ce maka yau ka sai da abu Eh, eh, misali amfanin gonanka ka an bi ka har gona an saya misali an saya naira dubu ɗaya to idan ka yi hakurin zuwa lokacin da abubuwan da ya bayyana za ka sayar da shi ko dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu ɗaya ɗari bakwai kaga an samu karuwa jigon abin da shine haƙuri da ainihin juriya wa ainihin rayuwar gaba ɗaya don in ka duba manoma yanzu gaba ɗaya aikin gonan shi yake ah, yin yake tsawala noma tsada taki tsada feshi tsada saboda haka idan gwamnati ta shigo ta sauke mana takin zamani aka same shi akan farashi mai rahusa to na ta yi iya nata taimakon manomi zai ji sauki ba zai eh, ɗebi kayansa ya je sayar a lokacin da bai kamata ya sayar din ba wannan shine taimakon da ta yi amma wajen taimakon cewa wai a saka wai price control ne ko kuma a a gwamnati ta sa ido lokacin da manomi zai je sayar da kayansa ma gwamnati ba ta sani ba kawai ni na ganin ni a na tunanin taimakon da gwamnati ta yi kenan ta suke a ta rage mana takin zamani da sauran kayan amfanin da sauran aikin amfanin gona. Tun bayan matakin hana shigo da kayan abinci daga ƙetare da tsohuwar gwamnatin Buhari ta ɗauka, 'yan Najeriya da dama suka koma ga noma, wato na duke tsohon ciniki. A yayin da a yanzu lokacin dawo da amfanin gona gida ya yi sai gashi kuma wasu har gonaki suke bi ana saye amfanin su. Alhaji Ahmed Muhammad Ahmed masharhanci kan harkokin kasuwancin kayan abinci ya bayyana lamarin a matsayin babban abin tsoratarwa yana mai ƙara kira ga manoma su kai hankali nesa kuma su yi taka tsantsan a daidai wannan lokaci. Abu ne wanda yake abun tsoratarwa kwarai da gaske ganin cewa a kowace shekara in kaka ta zo lokaci ne da magidanta suka samu sa'ida da marasa galihu wajen samun sayan kayan abinci a farashi mai rahusa tunda dai ka san a wannan lokaci da muke ciki a najeriya da kyar da wahala mutum ya samu kuɗin da za ka ce mutum ba mai karfi bane zai sai abincin da zai masa wata uku ma to amma duk da haka idan talaka ya dan yi leburanci sai samu ɗan kuɗi sai na kwana hudu biyar kafin ya kare ai zai je sake sayan na wasu kwanakin kafin na ya tara to abun mamaki shine yanzu ba aikin yi ba kuɗin wasu kalilan din mutane ne suke da kuɗi a hannunsu kuma 'yan kasuwa sun koma kan sana'ar hatsi da abinci masu sai da tufafi sun daina saboda fudane ba sa ɗinki an raja a yanzu kowa ta wajen ya koma dan abin da suka samu ya saura musu wasu su je bankuna su karɓo kuɗi su je su yi ta siya suna tarawa suna ta ajewa wannan abu malam ibrahim in ba gwamnati ta tashi ta kafa wata doka ne a ƙasa da gwamnatocin jihohi ba da na ƙananan hukumomi ba wallahi tallahi mu ba zai ci ruwa ba talauci mun dinga yin su kenan wahalan abinci mun riƙa yin su kenan har sai abin da Allah ya da mu kawai to wasu suna cewa irin waɗannan yan kasuwa ta wani gefe kamar taimako suke yi saboda idan an fara shiga karancin abinci sukan fito da shi su sayarwa jama'ar kasa to bari baka misali nawa ne katon din spaghetti da dubu biyu ne dubu da takwas dubu biyu ne akwai wanda suka gina waya store store store suka cika tireloli ashirin talatin arba'in hamsin da aka zo taliyan ta tashi sun cire sun da sauki a cikin watanni biyar zuwa shida suka wuce mutum ɗaya ne kawai a kasuwan bocin nan ya cire taliyarsa yana sai da ita ya rage farashi yana sayarwa ita ma yan kasuwa su zaga ta bayan fage su tura yara almajirai suna illayi suna sayewa suna kai musu suna ba su lada to abin da yake gaya maka shine ko sun cire ba sa ragewa ba sa ragewa kuma abin mamaki shine wasu ma kamfanoni suke ba su kuɗi in su ba su kuɗi ne su saya su tara musu idan sun zo su ba su riba su ɗiba ta yaya talaka zai amfana da shi to yanzu ina mafita kenan mafita shine dole talaka ya zama na in zai yi zaɓe na siyasa ko siyasa ya zo idon idonsa ya buɗe kuɗin da za a bashi kar ya yi tasiri a kansa ya zaɓi mutumin da zai je masa aiki yawanci 'yan siyasa da suke cire kuɗi suke yin siyasa suke ba wa mutane kuɗaɗe wallahi tallahi wannan kuɗaɗen shi ne ke jefa mu cikin halin kakani ka'i za ka zo ka isa ka buɗe baki ka yi magana ka ce wani kaza wani kaza ba kuma tsoro ya yi yawa ma jama'a akan abin da ya shafi ƙasa da ci gaban ƙasa da rayuwar ƙasa hakki ne na kowane ɗan ƙasa ko kai talaka ne ko mai kuɗi ne ko me amma a bari abubuwa suna tabarbarewa shugabannin al'ummai ba za su fito su ga abin da talaka ke ciki su yi magana ba masu sarautar ba za su yi ba malamai ba za su yi ba yan kalilan su ne wanda suke yi wasu sukan je su samo abin masu raba ma jama'a to amma abin wallahi malam ibrahim ya kai makura a duk duniya ba kasar da Allah zai mata arziki irin Najeriya tana da ma'adinai da abubuwa irin Najeriya amma a ce wai talakanta abin da zai ci mai gida kana aiki ka kai matsayin darakta a wani wajen wallahi abin da zaka ci na rana baka da shaka zaka zauna ka zira ido kana aikin gwamnati wasu ma suna aikin suna sana'a amma duk da haka komai ya tsaya cik cin da haka za a rayu ko malam ibrahim a duk duniya wace ƙasa ce zai zama Allah ya miki arziki baki tanadi na cikin gida wanda zaki daga dan tallafa ma al'umma ba A halin da ake ciki yanzu ana iya cewa kallo ya koma sama inda iyalai da dama da a 'yan watannin baya ba sa iya cin abinci sau biyu a rana ke fatan samun sauyi a rayuwarsu musamman ta hanyar samun abin da za su ci akalla sau uku a kowace rana. Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin sashen Hausa na Radio France International musamman wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri naku na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa